ليه نعم. قال ابن حازم قال ابن قاسم قصنا يكون نعم قال ولم يكن مهمل المسافر عندنا ولا عند مالك إلا أنه ala gairi wudu mana ba ɗauki wancan matafi ba ba ana magana ne hujja zai daidai da matafi hijja wala ne kun mahmalul eh, musafiri ɗaukan matafi bai kasance a wurinmu ba kaman wancan wala inda malik ba mu ba ba maliku ba illa annahu ala gairi wudu sai dai bai da alwala Eh, alladhi yantahu anil wata wanda ya hana masa wanda aka hana masa tarawa da matarsa ba an kai tara da sai na da ruwa ba shi eh. ban ji ba. Mm-hmm. Kuntu ya, al-musafir. yakunu ala wudu'in aw la yakunu ala wudu'in wannan matafi ne yana da alwala ne sannan yi tafi ko bai da alwala ne ne magana da za a faɗi a gaba ko babu ku munan ba ku yau. a ra'aikal musafiru ku آه، يكون على وضوء أو لا يكون على وضوء أو ني يوه في كون جل هنا بتشينه الجنوب ما يجنباني يغتسل ولا ينوي الجنابة mutum ke da janaba sai ya yi wanka kuma bayyaniya wankan nan na janaba ba ne ba قال مالك رحمه الله من أصابته جنابة فاستهل للجمعة mutum ne janaba ta same shi shi kenan sai ya wankan juma'a da wankan juma'a nan ɗan irin na janaba ne ruwan da ake wankan juma'a irin ruwan da ake wankan janaba ne da shi walam yanwi bihi ghuslal janabati bayyini yang wankan janabah ba aus kafala min harri yajiduhu kayje wanka saboda wani zafi idanish kada ruwan wankan neman sanyi shi ba da ga ba a ah, yin sa da sabulu kusan a galadiya in ba dai abin nan ne ba mutum kawai ya wawwa a jikin ya zo ya watsa jikin sa ruwa walan yanwi bihi guslal janabati aw iktasala ala ayi wujuhi na kai ko dai yi wanka ko da wacce irin fiska ma dai wankan ne ya faru walan walam yanwi bihi guslal janabati dai yayi wankan nan irin wankan janaba amma bai yi niyyar janaba ba ko sauran janaba قال هو بمنزلة الرجل صلى نافلة ولا تجده أن فريضة وأنا كم متمن دي صلى نافلة ني هل كذا صلى نافلة بخصار ما فخر إلا بو أنا بين سأظهر يزوي النافلة ركعة وأنا النافلة ركعة وباسو كما مسا أنا صلى ظهر Kau dah kena boleh saya kaki. Alam alikum وإن توضأ يريد صلاة نافلة ها ها ولا ها to ban san me ke damun ka a ciki ba na gaba abu ne lafiyar wuya mutum ko وابن الماجشون وابن نافع وأسب وابن كنافة عن مالك أن ذلك يجزئه an ghuslul janaba to kaga wani ai ya zama sakani abin da ke ciki tun da dama aka ga ai tambayoyi ne yawa ba mutum wannan kada fatawa don mutum yin ka fitar da wannan da ta'adi mutum zai ta'adi mutum zai wa huwa ibn rasul ma ja'a fil mutawwana wa ma sha alaihi abul barakati fi shahr saghiri shan mu'akara kenan من عدم الإجزاء أو مشاعر نعدم الإجزاء وبيبة وإن والحنابلة آه، والجمعة معا كان جنابة والجمعة معا حصل كما تأتي أشكم كده هذا أكثر أرشاد الصالحين هكذا نيني قال مالك رحمه الله wa in tawadda yuridu salata nafilati idan mutum yayi alwala yana dalilin zai yi sallar nafila ne aw tawadda yuridu qira'ata fil mushaf ko kuma alwala yana son karatu alqur'ani aw yuridu bihi tuhura salatihi ko yana ko yana nufin ainihin tsarkin sallarsa kadhalika yuzi'uhu wannan ya isa masa qala qala malik rahimahullah in tawadda min harri yajiduhu idan mutum ya yi alwala don wani zafi da yake samun sa wani kan yi alwala saboda zafi ya shi ne ma wani ke tabbata ya yi alwala ne saboda zafi au na hau zalika wannan lam yanwi bihi alwudu'a bai niyan alwala ba ya wawwance ne ya samu sanyin jiki ولم ينم به الوضوء لما أقول آه، لما ذكرت آه، لما ذكرت لك فلا يجدئه لما ذكرت لك أبونا نعم بطعمك مكتنا وانا بيشيش من وضوئه الصلاة من وضوء الصلاة ولا من مسك المصحف قال ولا حتى اتفنيك بازي اتحمست أو كان القرآن با ولا الناقلة نحو ذلك ونحوها أي a suka ga wata sallah da sunan ta wannan ji sanyi ne kawai kaga ba sallah ta ce wancan ko sallah gawa an da ma ana kasan sallah gawa farilla ba manafila ce ba farilla ce illa ce fardu kifaya sallah gawa za a yi sallah da ita za a komai da ita kamar sauran wa'in sun قال ابن kafin. رحمه الله لا يكون الوضوء عند مالك إلا بالنية الولا باتا كفن سوى أو مالك سيد نية إنما الأعمال بالنية قلت فإن توضأ وبكي رجلاه فخاض نهرا ومصح بيديه آه، بيديه بيديه رجليه في الماء إلا أنه لا ينوي بخوضه النهر قال لا يجوز أخوه من أصل رجليه هذا قال لا يكون قال والله باتا كفن سواء أو للمالك سيدنية نكي فإن توضع المتنية قال والله يرجي كفاف وفا لكن سيئتاك راسي سيئتاك راسي inda aka ɗan ƙaramin rafi wani rafin ma bai wuce ya wurin alwalan ba wani ya ɗan wuce kaɗan ya yi alwala duka ya gama sai ya shiga rafi tsumbul tsumbul tsumbul tsumbul ya tsallake da ya tsallake da ya kiccoɗa amma fa hadu ya daihi rijilaihi sai ya sa hannuwansa ya ɗan mummurje ƙafarsa filma ya rijilaihi filma illa annahu la yanwi bi khawdihi nahara bai niyan alwala da shi da rahun eh? wala illa annahu la yalli kada ke har namu ya ce akwai la in ka ce ga shi kenan za ta yi la ya ce irin na wancan ne na ran wanda aka yi da su eh bai gane wa ba fa na fa na ka kana karanta da laifi ba wa mafaha eh ba wannan wa mafaha ya tun da kaga ai ya shiga ba shine zai shafa na mu kuma hakkaka ina da tahqiqi ومسح بيديه رجليكم في الماء إلا أنه لا ينوي بخوضه النهار بينيا على ولا با بشجاون الأراضي على لا يجزئه يجب لي مثلا من غسل رجليه نوان في كفافون النافة هذا دولي الله تعطي كفيائي يا وان في كفافوسا تكسر على الله dan kuma an yi nisan sai ya zama hukuncin yin nisan daban أنا ابن وهبي رحمه الله وأخبرني عبد الجبار بن عمر عن ربيئة أنه قال لو أن رجلا دخل دا دعتي متون زي شجراتي فاقتصد فيه ولا يتعمد غسل الجنابة لم يجري ذلك عنه بينيا وان كان جنابه wannan wanka nashi bai yi ba lam jin bi zalika anhu fi da ya tsakaske ne hata ya ta'ammada al-ghusla ghusla janaba har sai in bai yi nufin wankan nan wankan janaba ko in sallah in irin wannan wankan yana da janaba ya faɗa rafi ya yi wankansa ya fito ba da niyyar wankan janaba ba ya zo ya yi salla a salata ابن وهب إيكي ولجني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا يطهر ذلك حتى يذكر غسله من الجنابة wannan bai tsarkaka lai tahsiru hu zalika wannan bai tsarkakar da shi hatta yakura gusulahu ainihin min aljanabati ya ambaci yayi niyan wankan sa na janaba ibnu wahab yace qala malikum wallaytu mithluhu mithl wannan magana wa qala malik innamal a'malu binniyati